jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa a Ghana kuma ana iya samun mu alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma sashen ko kuma voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da subahin ranar Talata biyar ga watan Disamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin daga birnin Washington kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Tabbacin kashe shi kan ayyukan ta'addanci sun ce ƙasar misira tana buƙatar sake salo domin shawo kan barazanar ta'addanci da take fuskanta kana wani jami'in majalisar ɗinkin duniya zai ziyarci koriya ta arewa karan farko tun shekara ta 2011 To kadin labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa shugaban najeriya ya halarci taron da aka yi a jodan kan ta'addanci za kuma a ji cewa an nuna majigin da muryar amurka ta shirya kan rikicin boko haram a nan washington a jamhuriyar Nijar kuma su ne suka amsa kira na barin bara suna kama sana'a to sai dai babbar matsalarsu ita ce muka kera abin mu babu wanda zai je ya saye shi to ba mu sani ba mu muna tambayar kan mu kyaman mu ce ake ko ne. kamar kowace ranar talata aliyu mustapha sakkwato na tafa da shirin tsaka mai wuya inda a yau za a ji ci gaba da taɓo batun yawan canza sheƙa da 'yan siyasa kan yi a najeriya amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Jam'iyyar su tsohon shugaban ƙasar Yemen Ali Abdullah Sale ta tabbatar jiya Litinin cewa an kashe shi yayin da ake ta yayata wani faifan bidiyo a kafofin sadarwa da aka ce gawarsa ce. An kashe shi sabili da kare ƙasarsa, in ji Faika Al-Sa'id, shugaban jam'iyyar general people's congress wanda ya dura 'yan tawaye da ke tada kayar baya alhakin kashe sale a sana'a babban birnin kasar sale ɗan shekaru 75 ya mulki yemen na tsawon sama da shekaru 30 kafin aka hambara gwamnatinsa yayin boren da aka yi a shekara ta 2012 sai da ya ci gaba da yin tasiri ta bayan fage inda ya kulla abota da kungiyar hausi da iran ke marawa baya ya mutu kwanaki biyu bayan nuna alamar rugujewar wannan haɗin kai. Ranar Asabar Sale ya sanar da raba gari da ƙungiyar ya kuma ce zai sake kulla dangantaka da ƙasar Saudiya. 'Yan tawayen da suka sanar da mutuwarsa jiya sun ce yana kan hanyarsa ne zuwa Saudiya lokacin da aka kashe shi. suka kuma bayyana mutuwar tasa a matsayin abin da suka kira watsi da dangantakar da bai yarda da ita ba. Ƙasar Masar tana buƙatar ɗaukar mataki mai inganci na shawo kan barazanar ta'addanci da take fuskanta kamar yadda waɗansu ƙwararru kan ayyukan ta'addanci a Washington suka shaida muryar Amurka. Makon jiya, shugaban ƙasar Misir Abdul Fattah LCC, ya umarci jami'an tsaronsa da su yi amfani da ƙarfin soji wajen maido da tsaro da zaman lafiya a sashen ƙasar da ke yankin Sinai cikin watanni uku. umarnin ya zo ne bayan ƙazamin harin da aka kai a masallacin sufaye a watan da ya gabata da ya yi sanadin mutuwar sama da mutane 300 a ƙauyen alrauda da ke arewacin sinai hari mafi muni da ƙungiya mai tsatsauran ra'ayin islama ta kai a tarihi daga cikin mutane 305 da aka kashe akwai ƙananan yara 27 yayin da waɗansu ɗari da ashirin da takwas kuma suka ji raunuka masu sharhi kan lamurra sun ce harin da aka kai a masallacin sufayen manuniya ce ta rashin tasirin matakin da gwamnati ke ɗaukawa na shawo kan ayyukan ta'addanci kamar kuma ƙasar na buƙatar ɗaukar ƙwaƙwarar matakai a maimakon ɗibar wa'adin shawo kan ta'addancin. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya yi kira ga Pakistan jiya Litinin da ta ƙara zage damtse wajen tunkarar mayaka da 'yan ta'adda da ke kai hare-hare a ƙasar tare da bayyana irin rawar da Islamabad za ta taka wajen yin aiki tare da Washington ɗin ta samar da hanyar da za a sami zaman lafiya a Afghanistan. Mattis ya isa Pakistan a wata ziyara kwana ɗaya ya kuma gana da Prime Minister Sahid Khan Abbasi da babban jami'in soji Javed Bajwa. manyan kusoshin gwamnati da shugabannin leƙen asirin ƙasar da kuma mai ba da shawarwari kan harkokin tsaro na ƙasa sun halarci wannan zama. Matis ya tashi daga zaman da ƙarfin gwiwa da kuma gaba gadi bisa ga cewar wani babban jami'in tsaron Amurka wanda ya bayyana ganawar a matsayin wadda aka gudanar kai tsaye da kuma mai da hankali kan ƙarfafa yadda da juna. a karon farko tun shekarar 2011 wani jami'in majalisar ɗinkin duniya zai ziyarci koriya ta arewa wadda ta yawaita gwajin makamai da nukiliya bana majalisar ɗinkin duniya ta ce ƙaramin magatakarda na majalisar ɗinkin duniya jeffrey goldman zai ziyarci pyongyang daga ranar biyar zuwa takwas ga wannan wata na disamba zai kai ziyarar ce bayan wata gayyata da dadewa da hukumomin pyongyang suka yi da nufin tattaunawa da majalisar ɗinkin duniya bisa ga cewar kakakin majalisar ɗinkin duniya stephanie dujeric jiya litinin ya ce an ba cibiyar goron gayyata ne yayin taron kolin majalisar da aka gudanar a watan disamba satumba dai ku. Dujeric ya ce za a tattauna kan batutuwa daban-daban. Daga ƙarshe a wata nasara da shugaba Donald Trump ya samu, kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin kyalewa a aiwatar da dokar hana waɗansu ƙasashe shiga Amurka yayin da ake, ci gaba da ƙalubalantar dokar a ƙananan kotuna. Alƙalai bakwai na kotun sun kaɗa kuri'ar goyon baya a gwamnatin wato na gwamnati yayin da guda biyu da suka hada da Ruth Baja Ginsburg da kuma Sonia Sotomayor suka ce ya kamata a ci gaba da aiwatar da kwarye-kwaryar takawa dokar birki. Ba su dai ba da dalilansu na yanke wannan hukunci ba. umarnin hana shiga amurkan wanda shine karo na uku da trump ya bayar ya haramta wa galibin matafiya daga kasashe takwas shiga amurka da suka hada da chadi iran libya koriya ta arewa somalia syria venezuela da kuma yemen musulmi ne suka fi yawa a shida daga cikin ƙasashe da aka haramtawa shiga amurkan To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na Mujar Amurka a nan birnin Washington DC. bari mu fara daga abuja najeriya inda za a ji yadda ta kaya a taron ƙasa da ƙasa da aka yi a ƙasar jordan kan ta'addanci wanda shugaban najeriya muhammadu buhari na ɗaya da cikin shugabannin ƙasashen duniya da suka halarta umar faruk musa gare ka An kammala taron ƙasa da ƙasa a kan yaƙi da ta'addanci da shugaba Muhammadu Buhari ya halarta a ƙasar Jordan, inda ya ce babu shakka miyagun kalamai da miyagun wa'azi da waɗansu malamai suke yi na gaba-gaba a jerin matsalolin da ke kawo ta'addanci a nahiyar Afirka da ma duniya baki ɗaya, inda yake ganin cewa wajibi ne a yi tsarin da zai sanya cewar malaman addini sun riƙa yin wa'azi na gaskiya da adalci domin kawar da tashe-tashen hankula irin wannan. Daga ƙasar ta Jordan, na tuntuɓi ministan tsaro na najeriya general mansur dan ali domin in ji ƙarin haske dangane da taron ya gudana. Eto, eh ka gane akwai waɗansu muhimman abubuwa da ya kamata a yi waɗanda ya kamata a nuna cewa ta'addanci ba abu ne na gari ba kamar maganar wazi da kuma sidda tunani irin radicalization extremism kuma irin karshe abu da na magana a to yana cikin abubuwan da aka tattauna kuma an hito da ma'anoni da abubuwa da ya kamata za a yi waɗanda za su rage waɗannan abubuwa tunanin mutane. kamar rashin adalci a ƙasa maganar boko haram an ce kashe Muhammad Yusuf shi ya kawo Boko Haram. Rigimar nan ta 'yan kungiyar Shi'a an ce a bada shugaban nan beli har yanzu ba a bada shi beli ba. Malam hukumar yana cikin abubuwan da aka gano kamar da kace rashin adalci ga jama'a da kuma rashin gwamnati ta kwarai. An kuma yana cikin abubuwan da yasa aka bayyana masa da cewa irin waɗannan abubuwan ya kamata a ce an samu shugabanci na gari kuma yana cikin abubuwan da su ma shugabanni suka fahimtar da taron cewa ana neman shugabanni su yi mutane adalci kuma an kama hanya kamar da ya gani a najeriya cewa an fara samun galiba ga shugabanci na gari amma maganar yusuf da kake faɗa wannan shi abu ne wanda yakan faru from time to time shi na maganar shi da kake faɗa wannan har yanzu yana kotu to ba abu ne da zaka ce wai an riga an karasar ba muna kai ne kuma mutane su jama'a sun san kesin yana kotu abin da yake kotu ba za a iya cewa a fita shi haka kawai ba sai a rada kotu ta ba da karshe shari'a yanzu me ake fatar a ga ya faru a najeriya idan shugaba muhammadu buhari ya dawo a ta fuskar ta'addanci ko yaƙi da 'yan ƙungiyar boko haram da ya kai ma najeriya intaha a yanzu sakamakon wannan taron To, eh, abin da za a ce kamar take ko abin da ya zama shi ne galaba da aka samu a wannan shi ne fahimtar da cewa ba wai fito da sai soja ba wayar da kan jama'a na maganan cewa su san cewa ba addinin musulunci ba wai addini na ta'addanci ba ne, ko kuma addini ne wanda ake amfani da shi ana kashe mutane da shi ba addinin duniyan da ya cancanta cewa ko ya bada dama cewa a kashe mutane cikinsu akwai littattafai da aka kaddamar wanda cewa ana son cewa limancin ma da kuma gabatar da wa'azi a ƙasa akwai yadda ya kamata a yi shi yana cikin abubuwan da muke fatar cewa za a ɗauka kuma jama'a su gano cewa ta'addanci ba abu ne na addini wanda ya kamata mutane su yadda ana amfani da shi ana sa su a ciki janar mansur dan ali kenan ministan na najeriya da ke halartar taron kasa da kasa na ta'addanci da shugaba muhammadu buhari ya halarta a kasar jordan umar faruk musa amurka a abuja najeriya to a gaida umar to har yanzu dai kan batun tsaro jiya a birnin washington dc aka nuna majigin da muryar amurka ta shirya kan rikicin boko haram na tambayi ɗaya daga cikin abokan aikinmu da ta halarci wurin wato maryam bugaje ƙarin bayani sai ta ce Mali Ibrahim da wannan da ya taron taron nuna bidiyon muryar Amurka ne kan Boko Haram tattaki daga bakar aƙida. Wannan kuma an yi shi a Majalisar Harkokin Waje wato Council of Foreign Affairs da ke nan birnin Washington DC. Hmm. Inda babban editan sashen Hausa na muryar Amurka Ibrahim Alfa Ahmed tare da babbar edita Beth Mendelson da kuma tsohon ambasadar Amurka a nigeria John Campbell suka tattauna a kansa. kuma baya ga waɗannan har da wasu jami'ai daga gwamnati daga ma'aikatar harkokin waje ma'aikatar shari'a rundunar sojin ruwa da dai sauran wasu ƙungiyoyi dai masu zaman kansu duk sun hallara dai kallon wannan bidiyon da aka sa yau. To malama Maryam menene muhimmancin nuna shi wannan majigin? Makasudin nuna wannan bidiyon shine a nuna wa duniya irin barnar da ita wannan ƙungiyar Boko Haram ta yi a arewa maso gabas kuma wannan bidiyon yana so nuna cewa duk da irin rikicin da irin iftila'in da ke afkuwa najeriya tana da makoma mai kyau akwai waɗanda suka miƙe tsaye don ganin sun yaƙi wannan masifar ki bayanin cewa ƙungiyoyi daban-daban da mahukunta da sauran ƙwararru sun halarci wannan nuna wannan majigin shin mm. akwai shawarin da suka bayar ko kuma damuwar da suka nuna game da wannan al'amari? eh akwai wanda suke da suka yi tambaya cewa wai ya aka yi har rikicin ya aka bari ta zama yadda ta zama mm. ya ba a datsa abin ba tun da farko farko da abu ya fara mm. to shi ambassador John Campbell ya amsa da cewa ai a da gwamnatin da ta shuɗe bata mai da hankali sosai ba game da yakar Boko Haram sai da a bayan batun 'yan matan Chibok ya gama duniya gaba ɗaya shi ne lokacin suka tashi tsaye suka ce za su yi wani abu. Hmm. To amma yanzu wannan sabon gwamnatin daban take kamar dai ta fi mai da hankali sosai wurin yaƙi da wannan ta'addancin. Wannan dai bidiyon dai bayan da dai mutane suka gama kallo kowa za ka ga guri ya tsit sun ga yadda mutane suka wahala sun hmm. ga yadda irin gwagwarmayar da aka ta yi To Allah shi kyauta. Daga Amurka kuma bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar, inda wasu nakasassu ke kokawa cewa an ce su bar bara ga shi kuma abubuwan da suke sarrafawa ba a sayan su daga damagaran ga tamar abari bara tsohon yayi ne ba yau ba muka jingide bara shi yasa muka samu kinmu nan muka bude cibiyar kungiyar tamu a nan muna da wurin koyuka aiki ya kai guri bakwai ayyukan hannu akwai dimki akwai sude akwai aikin katako a walda akwai aikin kafinta akwai gyaran inji gyaran velo don wannan keke namu ma mu muke kera shi da kyauraye da wurin waldan bantuna yawa nan ma nake so in kira ga wanda ake yawa bantuna na lakwal da su bamu marshe su je su ga yadda muke aikin mu in Allah ya zasu ga namun yahi na yan kasuwa tunda su na yan kasuwa a yi ne kawai a watsi muka da muke a wurin muke muna yaki da bara su je muna kira su kama mana ko da kuma ne suka kai mana muna tsammanin insha Allah za su ji daɗi ko mu su raba mu da bara wani wace ce matsalar ku a yanzu game da irin kayayyakin da kuke kerawa to babban matsalar mu dai muka kera abin mu babu wanda zai je ya saye shi to ba mu sani ba mu muna tambayar kan mu kyaman mu ce ake ko ne. amma ni na yi imani yanda muke kera abin da wanda wasu suke yi masu lahiya wallahi namu ina gani ko da yake mutum bai dace ba ya zuga kanshi suna da aminci to kuma hukunta suna ta kiraye kirayen cewa a yaƙi ita wannan bara kuma za su taimaka muku na ganin an rabu da bara an komo an kama sana'o'i to yaya wannan maganar take eh wannan magana sosai mun ji ta baya wa insha Allah ba a cewa ba su taimaka suna taimaka amma bai isa ba tunda yanzu kin ga yanda na miki kuka ne dai kamar tabuloli da ake yi na lakwal mu muna can mun iya tabulolin sai a bar mu da su ya dai wata ran an ba wani a gari mu je mu amshi kadan dan dai kan mu zo mu yi bare shine muke ƙara kira ga gwamnati ta leka ta wannan masu kula da tabulolin su ba mu ma mu ci gaba da yi su gani kamar hukumar ilimi ba dren hmm. eh su gwada mu su gani insha Allah Allah sa a yi adalci to a kuma gaida tamar ga wannan sumun tamar. Kamar yadda rahotanni ma suka bayyana kayukan da lamarin ko ya shafa sun hada da don lawaru ke da more da ma wasu kayuka da dama a karamar hukumar numan da madam da ke kudancin jihar adamawa sakamakon wannan abin da ke faruwa a yanzu tuni fa gwamnatin jihar adaman ta kira wani taron gaggawa na shugabannin tsaro a jihar domin ɗaukar mataki to sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken cikakken bayanin wannan rahoton yanzu kan bari mu za ku gefe guda Ali mustapha sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba tsaka mai wuya an kwace fatin aka dan saboda kuka aka ba makarfi duk da haka ma ba bata kare musu ba mutum da ya fara gida ya gama gida yana ciki yana aiki yana yi abin da ya kamata ya tashi bar gida ce ta wani wuri ya ce wai gida yanzu an ka girma ka balaga ba za ka gidan kanka ba Jama'a muna fatan mun sami kulami lafiya a wannan sabon shiri na tsaka mai waya. Me yasa 'yan siyasa suke yawan canji sheka ne daga wannan jam'iyya zuwa waccan? Musamman me ke sa 'yan jam'iyyar PDP suke barin ta suna kwarara zuwa cikin jam'iyyar APC. A can cikin APC din kanta kuma me yasa ake da bangarori kamar abin da yake faruwa a jihohi da dama da take kan karagar mulki irin su Kano, Kaduna, Taraba, Katsina da sauransu. a jihar taraba ma yanzu haka akwai bangarori da suka hada da wanda ke tare da hajiya jummai alhassan da mutanenta da kuma wani bangare da ake kiran shi apc integrity wanda ke ja in ja da ita gefen aisha din irin a yana daya daga cikin waɗannan mutane da ke bangaren apc integrity din kuma shine wakilin mu ibrahim abdulaziz ya hada da alhaji ino bakari wanda ke wakiltar bangaren jam'iyyar pdp da ke mulkin taraba din a wannan kashi na biyu na muhawarar da shi wakilin namu ya shirya mana tun can garin jalingo bari mu soma daga kan magana dalilin da ke sa wasu suke barin pdp din ai pdp ta kafa gwamnati a nan kusan shekara goma sha shida suka wuce yanzu muna kusan shekara goma sha takwas aka kafa gwamnati wanda ya bar pdp yana wani bangare daban akwai abin da ya kai shi wannan wurin ba wai don cewa ba a yi ba ne dalilin kuwa kamar yadda ka fara gaya masa ko don wasu dalilai wanda yake ya shafi mutum guda shi sai ce to ke na bar wannan party na ko wata bangare amma ka duba abubuwan da yake da akwai yau da kullun na PDP ta riga ta ta yi su anan taraba kuma an samu in kana gaskiya ake yi ne batun cewa mutum da ya fara gida ya gama gida yana ciki yana aiki yana yi abin da ya kamata ya tashi ko bar gida ya ce zai je wani wuri alaji Ino Bakari me yasa cikin ku ya dibirwa me yasa yanzu kuke kukan barin kan kan sun tafi sun bar ku a a ba wanda ya kuka abin da ke faruwa ma shin kan na ta ka shin apc guda nawa ne taraba a wa gare suke ba mu da wata opposition wanda yake kira karfi a nan taraba ni a sani na dalili shine yanzu in ka duba ni kan na samu dama ban san wata bangare shi kani na yake ciki ba ko suna ciki ba amma na fahimta akwai petition da aka yi ita wanda ta taho da wannan apc din wanda ta zauna ta tsari abin da ke da apc ta yi fandi apc ta tashi har ta zo ta tsaya gwamna a nan wurin yanzu haka nan bangare guda wanda suka koma kwanan nan wasu suka bar pdp suka koma wurin ma ba su tare da ita mun nasi na san wannan eh, a to to kaji waya ce wai jami'a ku yan adawa ma kai kanku ba haɗe yake ba yan hamayya eh, kamar kan cewa eh, bangarori bangarori me yasa kanku ba haɗe ba to muna son su ci gaba da cewa kanmu ba haɗe ba amma mu kan mun san kanmu haɗe ke abin da yake fesin su sai ya zo kansu kafin su san cewa apc a taraba kanta haɗe take ai irin waɗannan 'yan ƙananan ƙananan tsangoma da sauran duk ba za a rasa su cikin fati ba ko cikin fatinsu amma mun san cewa in dai shi yana jin abin da yake tafiya a taraba apc ya san cewa ba wani rarrabun kawuna ta mai ce akasarin ku dama kun tafi ne domin eh, muradun kanku a'a muradun kanmu kamar yaya wani da ko son tsayawa ta kara wasu kun san su su ai kamar yadda yake faɗa ɗazu ya ce wai gida yanzu an ka girma ka balaga ba ka gidan kanka ba ai sai duka dinga zanna gidan ubanka don ba wani dan baka da zuciyanka mutu baka da basira baka yi girma ba har yanzu kana yi sannan ma idan kana ganin kamar yadda ubanka ya taho da rayuwa na da za ka zo da naka na zamani don saboda a cigaba ko wato da a tafi da zamani yawwa a tafi da zamani ko ku ne a siyasa ta kai kan cakuka bargin da ta haife ku na wai balaga ku a siyasa ne ta kai balaga mu a siyasa mun riga mun gane cewa wannan tafiyar din ba za ta tsina masu komai ba ai na ga ma tun dazu cewa PDP a yanzu a mace take kowace yake faɗa yanzu ko daga saman ma yanzu ba zai gaya mana ko wandon saboda su din ma da aka kwace fatin aka don saboda kuka aka ba makarfi duk da haka ba tsohore ba ta kare musu ba da lalle to za mu dawo eh, za mu dade kan wannan batu Ta amma bari mu dawo ga batun alhaji inuwa an zargi ko kuma ana tsangwaman gwamnatin ku ne PDP a Taraba da rashin biyan albashi da sauransu wai kuɗin ne ba ku samu ko kuma a kungi ake muku a wannan da ne in abin da ya faru ma daɗi wanda ba fahimta ba yan adawa suke daukan shi ta wani hanya daban wato shine gwamnan ne ya zo da kyakkyawar niyya zai yi aiki da mutane ya zo ya tayar abin da ake ba a lokacin gama abin da ake biya albashi ya yi yawa in ka duba kuma abin da ake yi so sai ya sa aka na kwamiti wanda suka shiga akwai abin da suka cewa ana verification tantancewa hmm. tantancewa na sai ɗauki lokaci ba abin da za a yi shi rana ɗaya ko wata ɗaya ba ne ma'aikata suna na kusan ko'ina ba a tsaya ma a gwamnati kaɗai ba nan eh, state government ba an faɗa shi har zuwa local government to ta haka ne ake wannan binciken ake wannan tantancewa ɗin ya kawo jinkirin biyan albashi ta haka nan kuma da ake wannan ihunin ta yanzu an kare Allah cikin ikonsa yanzu ka hakan da muke magana da kai kana iya ka bincika kai dan jarida ne ka bincika duk ko ina yanzu su labor ma sun fito nan suka yaba gwamna sun zo da kansu a takun kwarai sun zo sun fito sun ce sun yaba gwamna ya biya musu bukatun su duka wannan a takura na aka kai to ku kun je an biya wannan kwamitin tantancewa ta mika rahoto ba ai bai gaya mana ba shekara biyu da rabi har yanzu kwamitin suna aiki kuma maganan nan da ke gaya maka har yau akwai masu bin albashi wata bakwai takwas a taraba akwai wanda ba samu albashin su ba samu wata biyar wata takwas wasu sun samu amma me kama wannan yanzu in gaya ma ce na ɗaya tukuna ni feshaniya ne na aikin gwamnati na jingine tun 2014 har yau ma gratuity ban samu ba akwai waɗanda sun yi rita shekara biyu uku da yara da komai a makaranta ko sisi ba samu ba sannan kuɗin da ake ta turowa a yi kaza da shi ko sisi ba su taɓa ɗaukawa sun bari ba amma yanzu ma civil service ɗin taraba an gama an yi ritaya an kare ba su da ma'aikatan amma me yasa duk albashin taraba bai kai 1.5 biliyan ba ko monthly subvention ɗinsu suna iya biya wannan kuɗi banda paris club banda eh, eh, eh, petroleum yake cewa excess crude committee duk ana ta basu wannan kuɗi akwai budget support wanda shugaban ƙasa kowace wata zai ba ji wannan 1.5 billion don saboda su kara akan abin suke samun allocation su biya ma'aikata ne ya kawo rashin biyan ma'aikata amma misali a wannan kusan a cewa ruwan dare ne gaba gari yanzu akwai batun da ake kanca ko yan adawa kanca ba ku da alƙibla yanzu ya ba da misali rikicin cikin gida kan cewa akwai kaza akwai kaza akwai kaza eh rikicin cikin gida ina na na APC na gaya maka cewa ba mu da wani rikicin cikin gida kowa idan ya shiga fati wasu suna da dalilin shiga eh, siyasa jam'iyyun siyasa kuma haka wasu mun shiga don saboda muna son mu zanna tare da eh, eh, jam'iyya wanda take da akida mai kyau na taimakawa talakawa wasu kuma sun shiga don saboda ne matsayi dole a yi rigima da su amma yawancinmu da muke cikin apc a yanzu haka mun lura da cewa wannan pdp eh, eh, na jihar taraba na yanzu ba za ta kai mutane tudun na tsira ba shi ya samu kabari bari shi ya koma ya je kana so in kira maka sunan mutanen da suke apc a taraban nan eh, <laughs> a apc kan cewa sai wanda suka yi tsalle suka koma apc kenan kome su mu da muka dawo apc a hmm. yanzu haka kuma kamar yadda ya faɗa ya ce su ma yanzu na faman da mutane kalilan suka zo suka kwace fati suna zanne amma an taba yin gwamnati da ana roƙon mutane su dawo su shiga ciki to kaje yanzu kuna roƙon su yanzu sun koma a musu wankan tsarki a can eh, ke faruwa dole ne wannan don mun sani duk wanda ya bata da ne wanda ya bata ga sa ya kamata ya neme shi muna nema muna zawarci su dawo in akwai abin da ba mu yi wanda ba daidai ba su yi hakuri su dawo gida yanzu nan amma zancen wacce wa APC tana yin ta tara ba ƙarya ne wannan kuma ba ta yiwa dalili shine ni ina kallo a jiya jiya na alibati minista na youth and sport solomon dalon yake fada yake ya kamata ita minista da ke taraba ta yi murabus don irin abubuwan da ke tafiya na farko kin ga kaga na farko ma ya nuna cewa a to ita ta fito yana kotun ita cewa tana ce ita duk abin da yake da akwai batun atiku ita ba ta da wani abin da yake uban gida sai da atiku kuma in yau ya fito ya tsaya da tuna tare suka ce to ta yi murabus kaga wannan na farko ita muka sai sani cewa duk wani abin da ke da faru na batun apc ita ce arohe na apc a taraba yawa to yanzu an gana magana ka ce yanzu ta ce ga inda take ko kwa bangare take a wani to ina apc ina apc take a tunda ah, da ka to amma wanda ta kafa gida muke gani cewa eh. ita ce fa take komai duka a gidan amma yanzu kuma ka ce ga inda take kuma su su a cikin gidan kuma eh, minista dan wanda ce a ah, yanzu aka mata mara to wanda dake cikin ne amma duk da haka masu sauraro na san da yake sun taba wannan batu na ah, cece kuce da balahira da ta faru biyo bayan kalama Aisha ita ma bari mu mutu adalci bari mu ji wai me Aisha take cewa ne dangane da wannan cece kuce da ake ce ta ce ko kuma bata ce ba yanzu dai bari mu ji Aisha kafin nan mu dawo To Ibrahim sai ku yi mana dan uzuri har zuwa makon gobe mu kama ganganin ita Aisha din domin dan lokacin da aka yanka mana mun cinye shi. Amma ko bayan maganar ita Aisha din a shirin mai zuwa za mu yi kokari mu taɓo wasu daga cikin dalilai da ke yawan jirin rigingimu a tsakanin Fulani da manoma da kuma fadace-fadacen kabilanci wanda wasu lokuta suke barkewa a jihar ta Taraba. Za mu so mu san ashe kuwa wasu ba sa wasa da addini wajen neman ta da zaune tsaye a yanzu kuma muna godiya da kuma kwana ga bakin namu wato ino bakari da kuma aaron atimas da kuma shi wakilin mai ibrahim abdulaziz a madadinsa daga washington dc ni ne ali mustapha sakudu ku lafiya ta gaishe ku yanzu kuma ga alheri grace abdu da labaran duniya a manfa'a a takaice Jami'ar tsohon shugaban kasar Yemen Ali Abdullah Saleh ta tabbatar jiya Litinin cewa an kashe shi yayin da ake kuma yayata wani faifan bidiyo a kafofin sadarwa da aka ce gawarsa ce. An kashe shi sabili da kare kasarsa, in ji Faika Al-Sayid, shugaban jami'ar General People's Congress, wanda ya ɗora wa 'yan tawayen da ke tada kayar baya alhakin kashe Saleh a sana babban birnin kasar. ƙasar misira tana buƙatar ɗaukar mataki mai inganci na shawo kan barazanar ta'addanci da take fuskanta kamar yadda waɗansu ƙwararru kan ayyukan ta'addanci a washington suka shaida wa murya amurka makon jiya shugaban ƙasar misira abdul fattah el sisi ya umarci jami'an tsaronsa su yi amfani da ƙarfin soja wajen maido da tsaro da zaman lafiya ƙasar da ke yankin sinai cikin watanni uku karan farko tun shekara ta 2011 wani jami'in majalisar ɗinkin duniya zai ziyarci koriya ta arewa wadda ta yawaita gwajin makamai nukiliya bana majalisar ɗinkin duniya ta ce karamin babban magatakardanta jeffrey geltman zai ziyarci pyongyang daga ranar 5 zuwa 8 ga wannan wata na disamba To masu sauraro da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirin nonon lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa kafin mu yi sallama da ku muna taya iyalan abokin aikinmu Malam Salihu Garba wanda ɗansa rabo ya samu ƙaruwar ya mace jiya. Allah ya raya ya kuma sa ta yi albarka amin yanzu a madadin Grace Alheri Abdu wadda ta taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyan mu da wannan lokacin Jim ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke cewa sai da hantsi.